بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي gabatar da takaitaccen tafsirin alkur'ani a cikin Suratul Anfal an saukar da ita a Madina. Daga manufofin surar, tunawa muminai baiwar da Allah ya yi masu ta cin nasara a yakin Badar da bayanin sunnonin cin nasara da faduwa. Tafsiri yas'alunaka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ya wannan manzo sahabbanka suna tambayar ka akan ganima yaya za a raba ta kuma suwa za a ba to ya wannan manzo ba su amsa cewa ganima ta Allah ce da manzansa hukuncin sarrafa ta da rarraba ta yana ga Allah da manzansa babu abin da yake kanku sai miƙa wuya da yarda Ku ji tsoron Allah ya ku muminai ta hanyar kamanta umarnin Allah da barin abubuwan da ya hana, ku gyara abin da yake tsakaninku na yanke zumunci da ba da baya, ku gyara su da ƙauna da sada zumunci da yin kyawawan halaye da afuwa, ku lazamci bin gaskiya, saboda imani yana sa biyayya da nisantar sabo. Sun yi wannan tambayar ne bayan yakin badar. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنين gaskiya su ne waɗanda idan aka ambaci Allah maɗaukakin sarki sai zukatansu su ji tsoro zukatansu da jikinsu su miƙa wuya zuwa ga biyayya da ɗa'a idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su lura da su, su fahimce su, su ƙara imani akan imaninsu, kuma ga Ubangijinsu kaɗai suke dogara wajen samun amfani da kawar da barna. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون sune waɗanda suke dawwama akan yin sallah a bisa cikakkun siffofinta akan lokacinta kuma suna ciyarwa ta wajibi da mustahabbi daga abin da muka azurta su. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi su ne mumine na gaskiya saboda sun haɗa abubuwan imani da musulunci na zahiri sakamakonsu gidaje masu girma a wajen ubangijinsu da gafara ga zunubansu da arziki mai girma shine abin da Allah ya tanadar musu na ni'ima كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون kamar yadda Allah ya karɓi rabon ganima daga ku. bayan kun yi saɓani a wajen rabanta, ya sanya rabanta gare shi da manzonsa, to haka Ubangijinka, ya manzon Allah, ya umarce ka ta hanyar wahayin da ya saukar maka da fita daga Madina, don haɗuwa da mushrikai duk da wasu ɓangare na muminai ba sa son hakan. يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون waɗannan ɓangare na muminai suna jayayya da kai ya kai wannan manzo a kan yaƙar mushrikai bayan sun tabbatar da hakan zai faru kamar ka ce ana jan su wajen mutuwa ne alhali suna kallanta ido da ido saboda tsananin ƙin fita yaƙi domin ba su shirya ba kuma ba su yi masa tanadi ba. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يا كومو من اي سجايا كتنا yayin da Allah ya yi muku alkawarin samun nasara a kan ɗaya daga cikin ɓangarorin mushrikai biyu. Ko dai ayarin ƙuraishawa da abin da yake ɗauke da shi na dukiya, ku kama a matsayin ganima, ko kuma fita ku yaƙe su, ku samu nasara a kansu. Amma ku kun fi son samun ayarin saboda sauƙin mamaye shi ba tare da wani yaƙi ba. amma Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya ta hanyar umartar ku da yaƙi saboda ku kashe manya-manyan mushrikai, ku kama wasu da yawa daga cikinsu don ƙarfin musulunci ya bayyana. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون kuma don Allah ya tabbatar da gaskiya ta bayyana musulunci da mabiyansa saboda abin da zai fito fili na shaidu akan gaskiyarsa kuma Allah ya ɓata ɓarna da abin da yake bayyanawa na hujjoji akan ɓacinta ko da mushrikai ba sa son hakan Allah zai bayyana shi اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين كتنا ranar yaƙin badar yayin da kuka nemi taimakon Allah ya baku ku nasara akan maƙiyanku sai Allah ya amsa muku addu'ar ku cewa zai taimake ku ku muminai da mala'iku dubu sashen su yana bin sashe. وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم الله بيتي مكيكو دا ملائكو با سيدون بشارة غريكو يا مني أكان تيوا الله زيتي مكيكو أكان مكيانكو kuma don zukatanku su samu natsuwa da yaƙinin samun nasara, sannan samun nasara ba daga yawan adadi ba ne, ko yawan tanadi, a'a, kadai nasara daga wajen Allah maɗaukakin sarki take. Hakika, Allah mabuwayi ne a cikin mulkinsa, babu mai rinjayarsa kuma mai hikima ne a cikin shari'arsa da abin da ya tsara. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ya komo minai, ku tuna yayin da Allah ya sanya muku gyangyaɗi don samun aminci daga abin da ya faru a gare ku na tsoron maƙiyanku, yana saukar muku da ruwan sama daga sama don ya tsarkake ku daga abubuwan da suka faru ya kawar muku wasu wasin shaidan, kuma ya tabbatar da zukatanku don ku tabbata yayin haɗuwa, kuma ya tabbatar da duga-dugai ta hanyar dandaɓe yashin da yake wurin don kada ƙafafu su zame. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يا إند أوبنجيجنكا يا كيوانا النبي ya yi wahayi zuwa ga mala'ikun da Allah ya ƙarfafa muminai da su a yaƙin Badar, ya ce masu, Ku mala'iku, ina tare da ku da nasara da ƙarfafawa, ku ƙarfafa azamar muminai a kan yaƙin maƙiyansu. Zan jefa tsoro mai tsanani a zukatan waɗanda suka kafirta, ya ku mala'iku, ku doki wuyan kafirai don su mutu, ku doki gabansu da gefunansu don su kasa yaƙarku. ذلك بأنهم شاء واتقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب wannan abin da ya faru ga kafirai na kisa da dukan gabai abin da ya janyo shi shine sun saba wa Allah da manzansa ba su bi umarnin abin da ya umarce su da shi ba, ba su hannu daga abin da ya hana su ba, duk wanda ya saba wa Allah da manzansa a cikin haka, hakika Allah mai tsananin uquba ne gare shi a duniya ta hanyar kisa da kamu, a lahira kuma da wuta. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار wannan azabar da aka ambata muku ya ko masu saba wa Allah da manzonsa ku ɗanɗane ta da gaugawa a nan duniya a lahira kuma kuna da azabar wuta in kun mutu akan ku da taurin kanku يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzonsa. idan kun gamu da mushrikai a wajen yaƙi, kuna kusa da juna, kada ku kare ku juya baya da gudu, ku tabbata a gabansu, ku yi haƙuri a wajen haɗuwa da su, Allah yana tare da ku da nasararsa da ƙarfafawarsa. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير duk wanda ya juya musu baya yana mai gudu ba da niyyar ya juyo zuwa ga yaƙinsu ba ta yadda zai yi gudun ne don yi musu makirci yana da niyyar ya dawo kansu ko kuma ya gudu ne ba don ya koma zuwa ga jama'ar musulmi ba waɗanda suke nan don neman taimakonsu to in dai ba haka ya yi ba to ya dawo da fushin Allah kuma ya cancanta Allah ya fushi da shi wurin zamansa a lahira shi shine jahannama tir da wannan makomar tashi tir da inda yake juyawa a ciki فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم يا كو مؤمني بكو كشه مشركي رانر ياكن بدر دبارونكو كو كارفينكو با كوي دي الله ني تيمكيكو أكاهاكام ya kai wannan annabi yayin da ka jefe mushrikai ba kai ka jefe su ba Allah ne ya jefe su ta hanyar isar da jifar gare su kuma domin ya jarrabi muminai da abin da ya musu na ni'ima na ba su nasara akan maƙiyansu duk da abin da suke kai na ƙarancin yawa da tanadi don su gode masa hakika Allah mai jin addu'o'inku ne da maganganunku masanin ayyukanku ne da abin da zai gyara ku ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين wannan abin da aka ambata na kashe mushrikai da jifarsu har aka samu nasara a kansu suka juya suna gudu da yi wa mominai ni'imar cin nasara a kan maƙiyansu duk daga Allah ne Allah mai raunana makircin kafirai ne waɗanda suke yi wa musulunci makirci ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين ya ku mushrikai idan kun nemi Allah ya abkar da azaba da tsananinsa a kan azzalumai masu ƙetare iyaka, to ku sani, Allah ya abkar muku da abin da kuka nema, ya saukar muku da abin da yake azaba ne a kanku, kuma izina ga masu tsoron Allah. Don haka, idan kuka kame daga neman hakan nan gaba, to shi ya fi alheri a gare ku, kuma ta yiwu ya jinkirta muku, ba zai gaggauta kama ku ba, idan kuwa kuka koma da neman azaba da yaƙar muminai to za mu dawo da kawo muku azaba da taimakon muminai jama'arku da ku ba za su amfana muku komai ba ko da ko suna da yawa da tanadi da kuma ƙarancin muminai Allah yana tare da muminai da taimako da ƙarfafawa duk kuwa wanda Allah yake tare da shi to babu mai rinjayarsa. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku bi Allah ku bi manzansa ta hanyar kwatanta abin da ya umarta da nisantar abin da ya hana, kada ku bijire masa da saba wa umarninsa da aikata abin da ya hana, alhali kuna jin ayoyin Allah ana karanta muku su. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ya ku مني kada ku kasance kamar munafukai da mushrikai waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su ci mun ji abin da aka karanta mana na alkur'ani da kunnuwanmu amma fa ba ji na wa'azantuwa ba balle su amfanu da abin da suka ji إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون mafi sharrin abin da yake tafiya a bayan ƙasa daga halitta a wurin Allah su ne kuramen da ba sa jin gaskiya ji na karɓa be bayan da ba sa magana su ne waɗanda ba sa gane umarnin Allah da hannunsa. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون da Allah ya ga akwai alheri a cikin waɗannan mashirkai masu ƙaretawa da ya jiyar da su ji na amfanuwa wanda za su gane hujjoji da dalilai da shi sai dai Allah ya riga ya sani babu alheri a cikinsu da a ce Allah ya jiyar da su da sun juya baya daga yin imani saboda taurin kai suna masu bijirewa. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku amsa wa Allah da manzansa ta hanyar miƙa wuya ga abin da suka yi umarni da shi da nisantar abin da suka hana idan sun kira ku zuwa ga gaskiya wanda a cikinta rayuwarku take ku yi yaƙini da Allah mai iko ne akan dukkan komai yana da iko ya kange tsakaninku da bin gaskiya idan kun yi nufin hakan bayan da kun ki ku gaggauta zuwa gare shi ku yi yaƙinin wurin Allah kaɗai za a tara ku ranar alkiyama ya saka muku akan ayyukanku waɗanda kuka aikata a duniya. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ya komo muminai ku kiyaye azabar da ba ta samun wanda ya sabo shi kadai tana samun sa da waninsa hakan yana faruwa yayin da zalunci ya bayyana ba a canza shi ba ku tabbatar da Allah mai ƙarfin uquba ne ga wanda ya saba masa don haka ku kiyaye saba masa wazkuru iz antum qalilun المستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا كومو مني كتنا لوكتن دكوكي كدان اغارين مكه mutanen ku suna ƙasƙanta ku, suna fin karfin ku kuna jin tsoron kada maƙiyanku su saurin kama ku, sai Allah ya tattaro ku zuwa ga wata makoma, ita ce Madina, ya karfafa ku da cin nasara akan ku a wuraren yaƙi, wanda daga cikinsu akwai Badar, ya azurta ku da daɗaɗan abubuwa daga cikinsu akwai ganimar da kuka karɓa daga ku ko kwa gode wa Allah ni'imar da ya maku. ba za ku butulce mata ba, idan kuka yi haka sai ya ƙwace ta ya muku azaba. يا ايها الذين امنوا لا wa الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون يا ودان suka yi imani da Allah suka bi manzansa kada ku ha'inci Allah da manzo ta hanyar barin kamanta amarni da nisantar abubuwan da aka hana, kada ku ha'inci abin da aka baku ku amanarsa, kamar bashi da waninsa, alhali kuna sani da abin da kuka aikata ha'inci ne, idan kuka aikata haka, sai ku zama cikin ma'a'inta. yayin da san duniya da ‘ya'ya suna tunkuɗa bawa zuwa ga ha'inci, sai Allah ya ba da labarin cewa su fitina ne, ya ce, واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم كسني يا كومو مني دوكيوينكو da 'ya'yanku jarraba ce daga Allah kuma gwadawa ce za su iya kange ku daga aikin lahira su sanya ku ha'inci da cin amana kuma ku sani a wajen Allah akwai lada mai girma don haka kada ku bari wannan lada ta wuce ku ta hanyar kula da dukiyoyinku da 'ya'yanku har ya kai ku ga ha'inci da cin amana. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku sani idan kuka ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana zai sanya muku abin da za ku rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da shi ba za su rikice muku ba kuma zai yafe muku abin da kuka aikata na munanan ayyuka ya gafarta muku zunubanku. Allah mai babbar falala ne daga cikin falalarsa mai girma akwai aljannarsa da ya tanadar da ita ga masu tsoronsa daga cikin bayansa. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ya kai wannan manzo ka tuna lokacin da mashirkai suka haɗu don su yi maka makirci na tsare ka ko kashe ka ko korar ka daga garinka zuwa wani garin daban suna makirci Allah yana mayar musu da makircinsu a kansu yana shirya yadda zai mayar da shi Allah shi ne mafi alherin masu mayar da makirci واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين idan aka karanta musu ayoyinmu saboda taurin kai da ƙin gaskiya sai su ce mun taɓa jin wannan tun gabanin haka kuma da mun ga damar faɗin irin wannan alƙur'anin da mun faɗa wannan alkur'anin da muka ji ba komai ba ne face ƙaryar mutanen farko don haka ba za mu imani da shi ba. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم' ya kai wannan manzo, ka tuna yayin da mashirkai suka ce, Ya Allah, idan abin da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne, to ka jefo mana duwatsu daga sama, su hallaka mu, ka zo mana da azaba mai tsanani, sun faɗi haka saboda tsananin jayayya da musu. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ba zai azabtar da al'ummarka ba waɗanda suka amsa kira da waɗanda ba su amsa ba da azabar da za ta hallaka su alhali kai ya annabi Muhammad kana raye a cikinsu samunka a cikinsu aminci ne gare su daga azaba hakanan Allah ba zai azabta su ba alhali suna neman gafarar zunubansu a wurin Allah وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وانا ابو ne هنا مكو alhali kun aikata abin da yake wajabta yin azaba na hana mutane zuwa masallaci mai alfarma su yi dawafi da sallah a cikinsa mushrikai ba masoya Allah ba ne ba waɗanda suke masoyan Allah sai masu tsoronsa waɗanda suke kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana amma mafi yawan mushrikai ba su sani ba yayin da suke da'awar su ne masoyan Allah alhali su ba masoyansa ba ne وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سلر مشركي امسلاتي مي الفرما وتهرمي باكومي باتشي باتشي fito da tafi, don haka ku ɗanɗani azabar kisa da kamu ranar badar, ya ku kai, saboda kafircewa Allah da ƙaryatawar ku ga manzansa. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ولن suka كافرت الله suna kashe dukiyoyinsu don hana mutane bin addinin Allah za su batar da dukiyoyin amma abin da suke so ba zai samu ba sannan makomar kashe dukiyar ta zama nadama saboda rasa ta da rasa abin da suka so da batar da ita sannan kuma a rinjaye su ta hanyar ba momine nasara a kansu waɗanda suka kafirta ana kora su wutar jahannama ranar alkiyama suna masu dawama a cikinta ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون an kora waɗannan kafirai da suka ciyar da dukiyoyinsu don kare hanyar Allah zuwa ga wutar jahannama don Allah ya bambance tawagar ƙazaman kafirai daga mominai na gari kuma ya sanya munanan mutane da munanan ayyuka da dukiyoyi sashe a kan sashe wani kan wani ya sa su a cikin jahannama waɗannan su ne hasararru saboda sun yi hasarar kawunansu da iyalansu ranar alkiyama. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين ya kai wannan manzo ka cewa waɗanda suka kafircewa Allah da manzonsa daga cikin mutanenka in sun kame daga kafircinsu da Allah da manzonsa da kange wanda ya imani daga tafarkin Allah in sun yi haka Allah zai gafarta musu abin da ya gabata daga zunubansu saboda musulunci yana rushe abin da ya gabace shi idan kuwa suka koma zuwa ga kafircinsu to sunnar Allah ta gabata a cikin mutanen farko idan suka ƙaryata suka ci gaba da kafircinsu zai gaggauta musu da uquba وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير يا كومومني ku yaƙi makiyanku daga kafirai har ya zama babu shirka da kange musulmi daga addinin Allah kuma addini da ɗa'a su zama na Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a ciki idan kafirai sun hana daga abin da suke kai na shirka da kange mutane daga tafarkin Allah to ku kyale su domin Allah yana ganin ayyukansu babu abin da yake buya a gare shi. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. idan suka juya daga abin da aka umarce su da shi na hannuwa daga kafirci da kange mutane daga hanyar Allah to ku tabbata ya komo muminai Allah zai taimake ku a kansu. ma da majibinci ga wanda ya jibinta ma da mai taimako ga wanda ya taimaka duk wanda ya jibince shi ya rabauta wanda ya taimake shi ya ci nasara. wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa'anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ان كنتم امنتم بالله وما انتم انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ku muminai ku sani abinda kuka samu daga kafirai da ƙarfi a wajen jihadi a tafarkin Allah wato ganima to za a raba shi gida biyar kashi hudu daga cikin biyar za a raba wa mujahidai na biyar da ya rage kuma za a raba shi gida biyar rabo ɗaya na Allah da manzansa za a sarrafa shi a al'ummuran musulmai gaba ɗaya rabo na biyu ga makusanta annabi daga cikin banu hashim da banu muɗalle kashi na uku ga marayu na hudu ga talakawa da miskinai na biyar ga matafiya waɗanda su ya yanki wannan shine hukunci idan kun yi imani da Allah da abin da muka saukar gaba wa annabi Muhammad a ranar Badar ranar da Allah ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya yayin da Allah ya ba su nasara akan maƙiyansu. Allah da ya taimake ku mai iko ne akan dukkan komai. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ۖ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم Ku tuna lokacin da kuka kasance a ɓangaren ƙasa daga cikin kwarin da yake kusa da Madina, mushrikai kuma suna ɗaya ɓangaren mai nisa inda yake kusa da Makka, su kuma ayarin suna wani wuri ƙasa da ku, kusa da gefen kogin Maliya, da kun yi alkawari ku da mushrikai a kan ku haɗu a badar, da sashen ku ya saba wa sashi, sai dai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakaninku a badar ba tare da alkawari ba, saboda wani lamari da yake tsare ya kasance. Shi ne cin nasarar muminai da ƙasƙantar da kafirai, da ɗaukaka addininsa da ƙasƙantar da shirka, don wanda zai mutu daga cikinsu ya mutu bayan hujja ta tsaya a gare shi ta hanyar nasarar muminai a kansu duk da ƙarancin adadinsu da tanadinsu wanda kuma zai rayu ya rayu akan hujjar da Allah ya bayyana masa ita ba wani wanda zai zama yana da hujja a wurin Allah da zai kafa hujja da ita Allah yana jin maganganun kowa da kowa kuma ya san ayyukan kowa babu abin da yake buya a gare shi kuma zai saka ma kowa akan aikinsa إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور ya kai wannan manzo ni'imar da Allah ya maka kai da mumine a yayin da Allah ya nuna maka mushrikai a barcinka yan kaɗan har ka sanar da mumine hakan suka yi wa juna busharar alheri da hakan azamar su ta karfafa akan gamuwa da su da yakar su da Allah maɗaukakin sarki ya nuna maka mushrikai a barcinka su da yawa da azamar sahabbanka ta yi rauni sun ji tsoron yaƙi sai dai Allah ya kubutar da hakan ya kare su daga kasawa ya kankanta su a idan manzansa saboda shi masanin abin da zukata suka kunsa ne da abin da suka ɓoye. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور ya komo Minai ku tuna yayin da Allah ya nuna muku mushrikai ‘yan kaɗan, lokacin da kuka gamu sai hakan ya ba ku ƙarfin halin yaƙarsu, ya kuma ƙanƙanta ku a idanuwansu, sai suka gabato don yaƙarku. Ba sa tunanin komawa saboda Allah ya hukunta wani lamari da ya zama tsararre shi ne na ɗaukar fansa akan mushrikai da kisa da kamu da kuma yin ni'ima ga muminai ta hanyar cin nasara akan maƙiya. ga Allah kaɗai makomar al'amurra take, ya saka ma wanda ya munana akan munanawarsa, ya saka wa mai kyautatawa akan kyautatawarsa. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم tuflihun! Ya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa idan kun yi gaba da gaba da jama'ar kafirai, to ku tabbata a yayin haɗuwa kada ku ji tsoro, ku ambaci Allah da yawa, ku roƙe shi shi ne mai iko a baku nasara, ko ya baku abin da kuke nema ya tseratar da ku daga abin da kuke tsoro. wa وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا inna Allah ma'as sabirin ku lazamci biyayya ga Allah da biyayya ga manzansa a cikin maganganunku da ayyukanku a dukkan yanayin da kuke ciki kada ku saba a ra'ayi saboda sabani sababi ne na launinku da tsoronku da tafiyar ƙarfinku ku yi haƙuri yayin haɗuwa da maƙiyanku haƙiƙa Allah yana tare da masu haƙuri ta hanyar nasara da ƙarfafawa da taimako duk wanda Allah yake tare da shi to ba makawa shine mai rinjaye da nasara ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط kada ku kasance kamar mushrikai waɗanda suka fito daga makka cikin girman kai da nuna wa mutane su sun isa suna kange mutane daga addinin Allah suna hana su shiga cikinsa Allah yana kewaye da abin da suke aikatawa babu abin da yake ɓuya gare shi daga ayyukansu kuma zai saka musu akansu. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب ya ku muminai ku tuna ni'imar Allah a kanku. ta yadda shaidan ya kyautata wa mushrikai ayyukansu ya ƙarfafa su a kan gamuwa da musulmai da yaƙarsu ya ce da su yau babu mai rinjaye a kanku, kuma ni zan taimake ku in tsailatar da ku daga maƙiyanku yayin da jama'ar biyu suka gamu jama'ar muminai a tare da su da mala'iku suna taimakonsu da jama'ar mushrikai a tare da shaidan wanda ya tabar da su yayin da suka haɗu sai shaidan ya juya ya gudu ya ce wa mushrikai hakika ni na barranta daga gare ku tabbas ni ina ganin mala'ikun da suka zo don taimakon muminai don haka ni ina tsoron Allah ya halakar da ni Allah mai tsananin uquba ne ba wanda yake da ikon ɗaukar ukubarsa. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ku tuna yayin da munafukai da masu raunin imani suka ce waɗannan musulmai addinin su ya yaudare su da yake musu alkawarin nasara a kan maƙiyansu duk da ƙarancin adadinsu da raunin tanadinsu da yawan maƙiyansu da ƙarfin tanadinsu waɗannan ba su gane cewa duk wanda ya dogara da Allah shi kaɗai ya amince da abin da Allah ya yi alkawari da bashi na nasara to haƙiƙa Allah mai taimakonsa ne ba zai taɓar da shi ba kowane irin rauni yake da shi kuwa Allah mabawayi ne babu mai rinjayarsa mai hikima ne a cikin abin da ya ƙaddara kuma ya shar'anta. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ya kai wannan manzo da za ka ga waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa yayin da mala'iku suke karɓar rayukansu suna fisgar su suna dukansu a fuskokinsu idan sun fuskanto su, suna dukan bayansu idan sun juya a guje, mala'ikun suna ce masu, ya ku kafirai, ku ɗanɗana azaba mai ƙuna, da za ka ga haka, ya kai wannan manzo da ka ga al'amari mai girma. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام lil'abid. wannan azabar mai raɗaɗi yayin da za a karɓi rayukan waɗannan kafirai da azaba mai ƙuna a cikin ƙaburburansu da kuma a lahira dalilinta shine abin da hannayensu suka aikata a duniya Allah baya zaluntar mutane yana yin hukunci ne tsakaninsu da adalci shi mai hukunci ne mai adalci كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب wannan azabar da ta sauka akan kafirai ba ta keɓanta da su ba a'a sunnar Allah ce da ya zartar da ita akan kafirai a kowane zamani da wuri hakika irin wannan azaba ta samu mabiya fir'auna da al'ummomin da suke gabaninsu yayin da suka kafirce wa ayoyin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya kama su saboda zunubansu, kamu irin na mai iko da buwaya ya saukar musu da ukobarsa. Hakika Allah mai ƙarfi ne, ba a rinjayarsa, ba a fin ƙarfinsa, kuma mai tsananin uƙoba ne ga wanda ya saba masa. ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم an yi musu wannan uquba mai tsanani ne saboda idan Allah ya yi wa mutane ni'ima to ba zai canza ta ba har sai sun canza da kansu daga hali na gari na imani da tsayuwa kan addini da gode wa ni'imar Allah zuwa mummunan hali na kafirci da Allah da saba masa da wa ni'imarsa kuma tabbas Allah yana jin maganganun bayansa yana kuma sani da ayyukansu babu abin da yake ɓuya gare shi كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا ال فرعون وكل كانوا ظالمين شأن ودنن كافري كمر شأن ونسني daga cikin waɗanda suke kafircewa Allah kamar mabiya fir'auna da al'ummomin da suka karyata a gabaninsu sun karyata ayoyin ubangijinsu sai Allah ya halakar da su saboda abin da suka aikata na sabo ya halakar da mabiya fir'auna da nutsewa a cikin kogi dukkaninsu mabiya fir'auna da al'ummomin da suke gabaninsu sun kasance azzalumai saboda kafircewarsu ga Allah da haɗa shi da wani a cikin ibada wato shirka don haka sai suka cancanci azabtarwa daga Allah don haka sai Allah ya saukar musu da ita ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون mafi sharrin wanda yake tafiya a bayan ƙasa su ne waɗanda suke cewa Allah da manzanninsa ba sa yin imani ko da duk wata aya ta zo masu saboda saboda togewarsu akan kafirci duk wata hanyar shirayar su ta lalace tun daga hankali da ji da gani الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون waɗanda ka ƙulla alƙawarra da yarjejeniya da su kamar bani ƙuraiza sannan suka warware abin da kuka yi alƙawari a kai a kowane lokaci alhali su basa tsoron Allah ba sa cika alƙawuransu ba sa lazimtar alƙawuran da suka ɗauka فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون يا كي wannan manzo idan ka haɗu da waɗannan masu warware alƙawurra a wurin yaƙi ka yi musu azaba mai tsanani har sauran mutane su ji labarin hakan ko sa ɗau izina daga abin da ya samu waɗancan sai su ji tsoron yaƙarka da taimakon maƙiyanka a kanka واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين يا كيوانا منزو idan ka ji tsoron yaudara da algosh da warware alkawari daga wasu mutane da ka ƙulla alkawari da su saboda wata alama da ta bayyana gare ka, to ka sanar da su warware wannan alkawarin don ku daidai wajen sanin hakan, kada ka afka masu kafin su sani, afka masu kafin sanar da su yana daga cikin cin amana, kuma Allah baya son masu cin amana yana ƙin su, don haka ka kiyaye cin amana da ha'inci. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا innahum la yu'jizun kada waɗanda suka kafirta su zaton sun kubuta daga ƙobar Allah sun kubuce masa tabbas su ba za su kubce masa ba kuma ba za su kubuta ba zai riske su zai kama su واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من fi sabilillahi سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون يا كومو مني ku tanadi abin da za ku iya tanadarsa na adadi da shiri kamar koyon jifa da mashi haka nan ku tanadi da wakan da za ku ɗaure saboda Allah waɗanda za ku tsorata maƙiyan Allah maƙiyanku daga cikin kafirai da su, kafiran da suke jiran musifa ta faɗa muku, haka kuma don ku tsorata wasu mutane daban da su, waɗanda ba ku san su ba, ba ku san abin da suke ɓoye muku na ƙiyayya ba, Allah ne kaɗai ya san su, ya san abin da suke ɓoyewa a zukatansu, duk abin da kuka ciyar na dukiya, kaɗan ne ko da yawa, Allah zai ba ku madadinsa a duniya, ya ba ku ladarsa cikakke ba tauyewa a lahira. don haka ku yi gaugawa zuwa ga ciyarwa akan tafarkinsa. وإن جنحوا للسلم فجنح wa وتوكل على الله إنه هو السميع alim. idan sun karkata zuwa ga sulhu da barin yaƙi, to kai ma ka karkata zuwa ga hakan, ka ƙulla alkawari da su da dogara ga Allah, ka yarda da shi ba zai taɓar da kai ba, hakika Allah mai jin maganganunsu ne. kuma masani ne ga niyoyinsu da ayyukansu. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو na أيدك بنصره وبالمؤمنين ya kai wannan manzo idan sun yi nufin yaudarar ka ne da sulhu da barin yaƙi don su shirya karka to haƙiƙa Allah ya isar maka makircinsu da yaudararsu. shine wanda ya karfafa ka da nasararsa, ya karfafa ka da taimakon da mumine suka yi maka daga waɗanda suka yi hijira da mutanen Madina. وألف بين qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ۖ innahu azizun hakim ya haɗa zukatan muminan da ya taimake ka da su bayan da suna rarrabe da za ka ciyar da abin da yake bayan ƙasa na dukiya don ka haɗa zukatansu da suka rarraba da ba za ka iya haɗa su ba amma Allah shi kaɗai ya haɗa tsakaninsu hakika shi mabawayi ne a mulkinsa ba wanda yake rinjayarsa mai hikima ne a cikin ƙaddarawarsa da tsarinsa da shari'arsa يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ya kai wannan annabi Haƙiƙa Allah ya isar maka sharrin makiyanka kuma ya isar wa muminan da suke tare da kai don haka ka aminta da Allah ka dogara gare shi يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ya kai wannan annabi ka kwadaitar da muminai akan yaƙi ka kwadaitar da su akan shi da abin da zai ƙara musu azama ya ƙara nishaɗi a himmarsu idan a cikinku ya ku muminai aka samu mutum ishirin masu haƙuri akan yaƙar kafirai za su rinjaye kafirai ɗari biyu idan aka samu mutum ɗari biyu masu haƙuri za su rinjaye kafirai dubu saboda kafirai mutane ne da ba sa fahimtar sunnar Allah wajen taimakon waliyansa da daƙi da maƙiyansa ba sa gane manufar yaƙi kawai suna yin yaƙin ne don neman ɗaukaka a duniya. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين yanzu Allah ya sauwaƙa maku ya ku muminai saboda abin da ya sani na launinku da tausayinsa gare ku don haka ya wajabta wa kowane ɗaya daga cikinku ya tabbata a gaban mutum biyu daga kafirai maimakon goma don haka idan ya kasance a cikinku akwai mutum ɗari masu haƙuri a kan yaƙin kafirai to za su rinjaye kafirai ɗari biyu idan aka samu mutum dubu masu haƙuri za su rinjaye dubu biyu daga kafirai da izinin Allah Allah yana tare da masu haƙuri daga cikin muminai yana ba su nasara yana ƙarfafa su. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم bai dace ga annabi ba ya zama yana da ribatattun yaƙi daga cikin kafirai waɗanda suke yaƙarsa har sai ya yi musu raga-raga don ya shigar da tsoro a cikin zukatansu don kada su ƙara dawowa zuwa ga yaƙarsa. Amma ku muminai kuna son karɓar fansa ta hanyar riƙe ribatattun yaƙin, Allah kuma yana nufin lahira ne, wadda ake samunta ta hanyar taimakon addini da ɗaukaka shi. Allah mabawayi ne a cikin zatinsa da siffofinsa da ƙarfinsa ba wanda yake rinjayarsa, mai hikima ne a cikin abin da ya tsara da shari'arsa. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم ba don littafin Allah na hukuncinsa da tsarinsa wato ƙaddararsa da ya riga ya gabata ba na halatta muku ganima da halatta muku karɓar fansar ribatattu da azaba mai tsanani daga Allah ta same ku saboda abin da kuka karɓa na ganima da fansar ribatattu tun kafin wahayi ya sauka daga wajen Allah na halaccin hakan. فكلوا مما tun halalan طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا كومو مني daga abin da kuka karɓa daga kafar na ganima halal ne gare ku ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana haƙiƙa, Allah mai yawan gafara ne ga bayinsa mai jin kai ne gare su. Ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum min al-asra ya'lamu Allah fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يا كي النبي ka ce ma waɗanda suka haɗa hannunku daga ribatattun mushrikai waɗanda kuka kama a ranar yakin badar ka ce da su in Allah ya san nufin alheri ne a zuciyarku kuna da niyya mai kyau to zai ba ku mafi alherin abin da aka karɓa daga gare ku na fansa don kada ku yi baƙin ciki akan abin da za a karɓa a wurinku kuma zai gafarta muku zunubanku Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa mai jin kansa ne tabbas wannan alkawarin da Allah ya yi ya tabbata akan Abbas baffan annabi da abokansa daga cikin waɗanda suka musulunta daga baya وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم idan kuwa sun yi nufin ha'intar ka ne ya kai wannan annabi da abin da suka bayyana maka na magana to dama sun ha'inci Allah ma tun gabanin hakan kuma duk da haka Allah ya baka nasara a kansu aka kashe waɗanda aka kashe a cikinsu, aka kama wanda aka kama, don haka su saurari kwatankwacin hakan idan sun sake aikata hakan. Allah masani ne da halittarsa, ya san abin da zai gyara su kuma mai hikima ne a cikin tsarinsa. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروا انصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير حقيقه waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzansa suka yi aiki da shari'arsa suka yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci ko zuwa wani wurin da za su bauta wa Allah cikin aminci da kwanciyar hankali, suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu don ɗaukaka kalmar Allah da waɗanda suka sauke su a gidajensu suka taimaki waɗanda suka yi hijira daga cikin mutanen gari sashen su masoya sashe ne a wajen taimakon juna waɗanda suka yi imani da Allah ba su yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci ba to waɗannan babu wajibcin ku taimake su ko ku kare su har sai sun yi hijira akan tabarkin Allah amma idan kafirai suka zalunce su suka nemi taimakon ku, to ku taimake su akan maƙiyansu sai dai idan tsakaninku da maƙiyan nasu akwai alkawarin da ba su warware shi ba Allah yana ganin abin da kuke aikatawa babu abin da yake ɓuya gare shi daga ayyukanku kuma zai ba da sakamako a kansu والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير waɗanda suka kafirta da Allah to kafirci ya haɗa su don sashen su yana taimakon sashi kada mumini ya so su kuma idan ba ku so muminai ba ba ku ƙi kafirai ba to za a samu fitina ga muminai ta inda za su rasa wanda zai taimake su daga 'yan uwansu na addini, don haka barna mai yawa za ta kasance a bayan ƙasa ta hanyar kange mutane daga tafarkin Allah. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم waɗanda suka yi imani da Allah suka yi hijira akan tafarkinsa da waɗanda suka tattaro waɗanda suka yi hijira saboda Allah suka taimake su waɗannan su ne suka siffantu da imani na gaskiya kuma taimakonsu a wajen Allah shine gafarta musu zunubansu da ba su arziki mai girma daga wajensa wanda shine aljanna والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم waɗanda suka yi imani bayan waɗanda suka riga shiga musulunci daga muhajirai da al'ansar kuma suka yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci sannan suka yi jihadi don kalmar Allah ta zama ita ce a sama kalmar kafirai ta zama a ƙasa to waɗannan suna cikin ku ya ku muminai kuma suna da duk haƙƙin da suke da shi kuma duk abin da yake a kanku na wajibai yana kansu kuma makusanta wato ‘yan uwa na jini a cikin hukuncin Allah wasu sun fi wasu cancanta da sashi a wajen gado fiye da cin gado saboda imani da hijira wanda ake yi a da hakika Allah masanin dukkan komai ne babu abin da yake buya a gare shi ya san abin da ya fi dacewa ga bayinsa don haka ya shar'anta musu shi